بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu a yau asabar goma sha bakwai ga watan rabi'u thani a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma ga watan maris watan uku shekara ta 2012 miladiya a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakungu cikin garin mina za mu ci gaba da karatunmu a inda muka tsaya a makon da ya gabata a wannan littafin mai tara albarka littafin ahalari rariya mata ta sallah yau za mu tashi a babi a fasali na goma sha hudu a fasalin da ya gabata manya bayani akan abubuwa guda biyu abu na farko abin da ya shafi lokutan sallah abu na biyu abin da ya shafi sharuɗan sallah wanda yake waɗannan ana buƙatar su ne kafin mutum ya kabbara sallah ya tabbatar da lokaci ya cika ya tabbatar da cewar sharuɗan da ake buƙata sun cika yi malam ya gabatar da su kafin ya kawo fasali na gaba wanda yake shine fasali na farallan sallah da sunnonin sallah da mustahaban sallah da abin da yake makaruhi ne ma a sallah masallaci ya yi su kuma wannan shine abin da ya shafi darasin mu ne muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi madaukaka da sifofin shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka Allah ta'ala ya mana jagora الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله عز وجل yake cewa faslun فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود على الجبهة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها والسلام وجلوسه الذي يقارنه وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام الشيخ عبد الرحمن الأخضري وبنجي الله مدوكين سركي يجب أن شرق غافرة yake cewa faslun rabewa ma'ana raba waccan maganar da wannan maganar don waccan maganar magana ce da ta kunshi sharuɗan sallah da cewar kafin masallaci ya fara sallah akwai sharuɗan da ake bukata ya cika su tukunna sharuɗa ne guda biyu akwai sharuɗa wuju sharuɗa na wajibin sallah dole ya zama musulmi idan arne ne kaga bai sallah bata abin a kan shi ba akwai sharuɗa sharuɗa nasiha sai an cika su kafin sallan ma ta zama ingantacciya ya zama na yana da tsarki na alhadasul asr abin nan alhadas da alkhabas ya zama na ya fuskanci alkibla ya zama na ya sitarci al'aura shi baki ɗaya kamar da bayani ya gabata a darasin da ya gabata to a yau farillan sallah malam ya lissafa mana yanzu wacce take in mutum ya fara sallah aka samu ɗaya daga cikin wannan babu shi abubuwa nawa malam ya lissafa guda goma sha hudu malam ya lissafa a sha hudun nan ko ka ƙara da ɗaya cikon na sha biyar in aka rasa ɗaya to goma sha uku nan ba su ɗauke ba ko dai ya zama na sallar gaba ɗaya babu ita ko ya zama na wannan raka'ar babu ita akwai abubuwan da in an rasa su sallar ce gaba ɗaya babu ita akwai abubuwan da in an rasa su wannan raka'a ce babu ita ka ko san in aka ce babu raka'a babu sallar da har yanzu dan a matsayin zaka yi raka'a hudu sai aka ce babu raka'a daya yanzu mai hukuncin ka kenan mutum ya yi raka'a uku yin raka'a uku kuwa bai zama da sallah ta cika ba to waɗannan su ne farallai kenan a wannan jawabi da na yi babu wani ɗaya da za a rasa ka ce za ka yi mai ƙabali ko ba'adi ƙabali ko ba'adi ba ta shiga waɗannan abubuwan da aka ambata kawai sallaka ta yi sallaka ba te ba ko kuma wannan raka'ar da wannan abin ya faru a ciki za ka yarda ita ka sake wata sabuwar raka'ar a makwafinta saboda me saboda farilla aka rasa kabali ko ba'adi tana shiga abu na biyu ne da za mu zo mai magana nan ka ba ne sunnonin sallah mana ya ce fara'idu sala farillan sallah niyyatu salatil mu'ayyana niyyar sallah wacce za ka yi kun gano wannan wannan shi yana daga cikin abin da ake bukata sosai da sosai ga masallaci ya zamana ya ƙudurci niyyar sallar da zai yi kenan a yanzu in mutum ya yi sallah ya ce Allah akbar aka tambaye shi ya ce aka ce wasu sallah kai ce wallahi shi ma dai bai san wace ba ya san ana bin shi a zahar la'asar magariba shi yanzu bai san ma wace ba gaba daya to haka wannan sallar sallar ba ta yi ba dan babu wata niyya kwaya daya da ya sallata ya bibici wannan sallar da wannan niyyar shi yasa malam yace fara'idu sala niyyatu salatin muayyana niyyar sallah wacce aka ayyana ba wai zuwa zaka ka ayyana sallar ka ce Allahumma inni nawaitu ada salati kaza ba a abin da ake bukata sallar da zaka yi ya zama na kasan wacce sallah ce mun gano wannan da kyau sallar da zaka in an tambaye ka wacce sallah zaka yi kai ka ce azhar kai la'asar kai magriba kai a shi kenan ka san sallar da kai wa takbiratul ihram da kabbara harama in an ce kabbara harama ita ce kabbara da ta haramta duk abin da yake halas ta takbiratul ihram ai kabbara harama wata ta haramta kaza ta halatta kaza shan ruwa ba ya halatta ba cin abinci ba ya halatta ba cin gyada fa zance fa duk amma da ka ce Allahu akbar duk waɗannan sun haramta ba zai yi kana sallah kana magana ba kana sallah kana cin gyada kana sallah kana kaza wal qiyamu da tsaiwa domin wannan kabbarar a shi kenan takbiratul ihram bayan ta a zaune ana buƙatar ka tsaya a tsaye ka yi ta ka ce Allahu akbar haka ake buƙata wal fatihatu da karatun Fatiya. karatun fatiha shi ma farilla ne daga cikin farillan sallah Walƙiyamu laha da tsaiwa don karatun Fatiya. nau kenan biyu kenan karatun fatiya ɗin farilla ne ka tsaya a tsaye don ga karanta fatiya farilla ne kenan ga karatun Fatiya a zaune fa bai ba war ruku'u yin ruku'i farilla ne war raf'u minhu tasowa daga ruku'i farilla ne kuna jina da kyau wasu judu yin sujada farilla ne kuma yin sujada alal jabha akan goshi mutum ya yi sujada akan goshi kenan yi da nafa da kumatin dama ko kumatin hagu to an yi rigi da tsakiyar kafa duk wannan sujada ba ta yi ba warraf minhu da tasowa daga sujada shi ma farilla ne wali itidalu da daidaituwa me daidaituwa shine a lokacin da ka taso daga ruku'i ka tsaya ya zama na duk wanda ya ganka ya sa a tsaye kake shine abin da ake nufi da daidaituwa hakan nan gana sujada ka daidaitu a sujada in ka taso daga sujada ka daidaitu a ta a zaunan da a zaman da kai lokacin da ka taso daga sujada wa tumaninatu da natsuwa kada nan mutum ya zama da yana sallah ya kushi wannan ya taba wannan ya girgiza rigar ya daga sama ya daga ya zama kuma yana wasan yara ke wa tartibu baina da baina fara'idha da kuma jeron lan sallah kamar yadda aka jeron to su dinna me na farko niyya sallah me na biyu kabbar harama me na uku tsewa domin kabbar harama me na hudu karatun fatiha kenan yanzu idan mutum sai da ya kammala karatun fatiha sai kuma ya ratar ihram a ai lokacin ya fara sallah in gane magana wa tartibu ko nam da ya kammala karatun Fatiya ya kammala karatun sura sai ya wuce yi sujada sai ya taso yi ruku'i bai yi ba kisa mala ya ce wa tartibu bai na fara'idha da jeranta farallan sallah wasalamu da yin sallama kuma wannan sallama ita ke halatta wancan abin da ya zama haram wa julusuhu allazi yuqarinu da zaman nan da ke tare da sallama ba sai mutum ya zauna ba sannan yake sallama kenan ashe inda mutum yana tasowa daga sujada ta biyu sai ke assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ya zauna ko bai zauna ba bai zauna ba sallashi ba ba ba wa shartun niyya sharadin niyya nan da muke magana muqaranatu hali takbiratul ihram shine agwama ta da kabbar harama abinda ake bukata a lokacin da ka tso ka tsaya cik ka halarto da ni da sallar da zaka yi ka halarto da ita zuwa cewa tsaye wannan da kai sallah kaza zaka yi sai ka ce Allahu akbar ba wai kawai ka ce Allahu akbar ba ka san gaba ɗaya zuciya ka ta nufi wani wuri Allah ta'ala ya sauke to waɗannan su ne farallan sallah guda goma sha hudu da malam ya sayyana mana kamar yadda na ambata wasu daga cikinsu rashin su yana ɓata sallar baki ɗaya misali zama na ƙarshe rashin zama na ƙarshe yana ɓata raka'a ne ko yana ɓata sallah ne yana ɓata sallah ne baki ɗaya abu na farko da malam bai ambata ba saboda ya kawo mana abin nan ya yi fasali mai zaman kashi akan wannan shine da waqti shigar lokaci kagan kada hada da dukkan lokaci ya zama goma sha biyar kenan shigar lokaci kenan in mutum ya yi sallah lokacin da bai shiga ba wannan raka sallah ba ta yi ba don abin da ake bukata ya zama na lokaci ya shiga domin ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sanya ma kowace sallah lokaci yace inna salata kanat alal na kitaban mawquta yace aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al inna qur'an al kana kowace sallah tana da lokaci ba a yadda ka ɗauki lokacin wannan sallar ka kai ma sallah sallar ba haka kawai ba tare da dalili ba dalili kuma su ne wuraren da shari'a ta yadda ake haɗa salloli guda biyu kamar a filin arafa an haɗa azhar da la'asar kamar a musdalifa an haɗa magariba da lisha kamar a tafiya a halin tafiya ana haɗa azhar da la'asar ana haɗa magariba da lisha ta ko ta akhira ko ta sanadiyar ruwan sama ko ta sanadiyar rashin lafiya kamar da bayani zai zo a babu rashin abin a fasali na sallar mara lafiya rashin lafiya in ta tsanani mara lafiya yana ganin sararin da ya samu yanzu zuwa an jima zai iya rasa shi ya halatta ya janyo sallar gaba ya hada ta in ya samu sarari a lokacin sallar azahar sai ya janyo la'asar ya hada su amma ba kowace rashin lafiya ba rashin lafiya da ta bukaci haka din kun gane wannan da ke ko kuma abin da ya shafi abin nan taɓo mai tsananin gaske to akwai wurare da shari'a ta yadda a haɗa salloli ba haka kawai mutum zai tashi ya haɗa sallar azhar da la'asar ya je kama harkashi ko ya haɗa magariba da nisha ya je ya kama harkashi ba saboda me ya ce ayan ce manzo sallam ya haɗa hadisi abdullahi dan abbas ya haɗa azhar da la'asar ko magariba da nisha min ghairi min ghairi matarin min ghairi khawfin wala matar to wataƙila shi ya karanta ma kanshi hadisi din ko kuma ya karanta ne a fassarar a fassarar hausa ko fassarar turanci ba wai an karanta mashi bane a gaban malam Allah ta'ala ya sauke waɗannan al'amura su ne abubuwan da suke farlan sallah a lokacin da aka rasa sallama ko aka rasa shigan lokaci wannan sallah babu ita ne amma a lokacin da mutum bai karanta fatiya ba to wannan raka'a ce babu ita a lokacin da mutum bai yi sujjada ba wannan raka'a ce babu ita a lokacin da mutum bai taso daga ruku'i ba to wannan wannan raka ce babu ita to kuma idan duka sallah haka ifa saboda me saboda za a ga mutum ya yi ana sallah da ake sallah haka sai ya ruku'i kuna kallo na ko da ya ruku'i haka warrafa minu shine ya taso daga ruku'i haka ina fata mun fahimci wannan da ke ko to da ya ruku'i haka shi kuma saboda tsaragen gaggawa ko sai ya wuce ana yi wannan ko ba a yi ana yi sosai da sosai haka nan da aka zo abin nan da aka zo sujjada da yi sujjada haka wuce allah da ya sujjada da za ka ga mutum a ruku'i bai yi ba a sallar bai yi ba ya yi sallar shi ba abin da ta kara mishi alhalin sallar inna salata tana an alfashai wal munkar sai ga wannan yana sallar ba ta hana lai sunnatu to waɗannan su ne farillan sallah da ake buƙatar a cika su a daidaita su sosai da sosai a samu shigar lokaci <clears throat> ɗaya kenan a samu niyyatu salatul muayyana niyyar sallar da za ka yi mutum ya yi kuma a lokaci ana buƙatar da in zaka kabara ka istihdar me istihbar ka halarto da sallar da za ka yi ba wai ka faɗe ta a baki ba misali yanzu mun yi sallar magariba za a je zuwa sallar isha da ka tashi sai ka ce wai to a ada salatul maghrib alhalin a zuciyarka wata sallar kake isha kenan kaga isha ce ta ake magana ba magariba da ka faɗa a baki ba ashe faɗa a baki ba shi da wani tasiri al'itidal daidaituwa daidaituwa shine a lokacin da ka taso daga ruku'i haka ka yi ka da ka taso ya zama ka tsaya a tsaye tukuna cik sannan ka wuce zuwa sujada a lokacin da kai sujada ka taso ka zauna a zaune kafin ka sake komawa wata sujada wannan shi yake nufi da al'itidal kenan da yawa akwai mutanen da suke sallah suna sati sallar wani saboda kan sata shi ta kai sata sallar da yi ita yake sacewa ya sace rukuyi a can ya sace rafa minu ya sace komai a sallar Allah ya tsada al'ummar musulmi takbiratul ihram ita ce kabbar da take haramta da abin da yake da abin da yake halas abin da muka ambata ya halatta ka ci gyada ya halatta ka yi magana ka ci masara ka sha amma da ka ce Allahu akbar to duk wannan ya riga ya zama haramun idan aka ce sallama shine ta halatta da waɗannan al'amura ɗin baki da kuma sallama <clears throat> shine ka ce assalamu alaikum kun je da na faɗa assalamu alaikum kun ga assalam an samu shi me alfu wallam karka ce salamun alaikum ina baka sallama wannan ana yin ta ne idan kuna gaisawa ba ta fita daga sallah ba amma a lokacin da zaka fita daga sallah ana cewa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ka tabbatar da ka sanya ma ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum karka ce assalamu alaikum wannan sadun ka faɗa ba sinin ba kargarin kalkalization kuma ka je ke wani abin da ba abin nan ba assalamu alaikum ake faɗa. waɗannan su ne farallan sallah mala yace wa sunanuha al-iqamatu wa suratul lati ba'da al-fatiha والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وسمع الله لمن حمده وكل تكبيرة سنة إلا الأولى والتشهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على السورة والتسليم الثانية والثالثة للمأموم والجهر بالتسليمة الواحد واجبة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wa sujudu alal anfi wal kaffaini wa rukubataini wa atrafil qadamaini wa suturatu li ghairi al wa aqalluha ghilafu ruhin wa tulu sabitin ghaira mushawwish Allah ta'ala ya jika mai ahalin Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ya sa huta sallah mun gama magana akan abin da ya shafi waɗancan farillai in mutum ya rasa ɗaya fa ya rushe sallar shi fa waɗannan al'amura akwai wurare da dama a ciki kaga dai ya ce wal fatiha da karatun fatiha karatun fatiha da larabci ake yi kada mutum ya zo ya karanta fatiha da hausa ko ya karanta ta da nufanci ko ya karanta ta da yarbanci ko ya karanta ta da yaren shi kamayya ubangiji Allah madaukin sarki ya saukar da qur'anin sa ne da larabci wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin sai ka zo kana karanta da yaranka me ya janyo maka haka baka je gaban malam ka karanta ba inda ka je gaban malam ya faɗa ka faɗa ya faɗa ka faɗa kuma baka gudu ba to da an kai ga abin da ake nasara to da mutum ya fara shan a lokacin da ka fara shan wahala karatu to daidai wa daidai a daidai wa na lokacin kaɗan ya rage sauƙin karatun yanzu tun da ka karga manta ba karatu ba duk abin da yake da wahala in dai ka jure ma wannan wahalar to sauƙi ne ke bayan ta kai tsaye inna ma al usri yusra wa inna ma al usri yusra in dai wahala in dai kana jin wahalar karatu to kai kwantar da ka kawai karatun ya kusa samuwa to wasu daga nan ne ko su wurge da allansu ko su rufe bagadadi ya ko su burge da komai ya ce ya nemi karatun ya rasa alhali ana dab da samun karatun to haka kenan za ka je ka tsaya gaban malam yana biyawa kana biyawa aƙalla tun da fatiyan nan in ba ita babu sallah sai ga ɗauka tsawon kwana ɗaya ne kwana biyu ne kwana uku sati ɗaya ne yana biya maka fatiya fatiyar da ka je watakila wacce ka je da ita ce tana buƙatar gyara sai ya gyara watakila gaba ɗaya ba ta buƙatar gyara kawai zai laƙana maka wata ne sai ka karanta ta ina fata mun fahimci wannan da Allah ta'ala haka yace da annabin sa wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin alim ana ma talaki ne na alqur'ani a karanta ka karanta la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana wannan shine abin da ake bukata kar ka zo karanta qur'ani da abin nan malamai ba suka ce wala dallin wasu ba sa iya faɗan dadun sosai sai sukan shirka shi da va'un zamul hannu su ce wala zalin nau kenan wai wanda baya iya baima dadun haƙƙinsa na mafita irin wannan tsakanin dadun da va'un ya halatta a biyu sallah ko bai halatta ba ba fa wala ralin ba ba wala lalin ba ba wala dalin ba fa su wannan kwata-kwata ba su shiga ma ba shiga sabani ba ba ta su ake yi ba in mutum ya wannan ya san ma bai yi ba fa ba ta su ake ba ana magana wannan ne ko suka ce bai halatta ba ko suka ce a idan ire-iren su ne ya halatta a to a garin makafi ba mai ido ɗaya sarki ba ne kun gane wannan da kyau saboda haka sallan nan ba karama al'amari ba ce wallahi ba karama al'amari bace sai zama na ce to ai ya karanta fatiha ya karanta fatiha da yaran shi ne ba da larabci ba Allah ta'ala ya sauke hakan nan batu kan tasowa daga ruku'i wurare ne da za ka ga mutum za ka wuce shi ka ce wani lafiya kuwa ci wallahi ni dai na wuce shi shin yana kora kaji ne ko kuwa don baka gane sallah yake ko ba sallah yake ba ka gan shi ya dan tsaya tsaye sakon biyu ya yi ruku'i ya wuce bai taso daga ruku'in ba da ya ruku'in bai wuce sakon ɗaya zuwa sakon ya wuce sai ka rasa shi yana korar kaji ne ko yana tsantar tsakuwa ne dan da aka tambaye kama dai ka wuce ka wuce shi ne kaga yana wani abu dan da ya yi tsaya ne irin na sallah da ka ce ka wuce shi kaga yana sallah duk halin da ka ganshi ba halin na masallaci ba kuma ka ga mutane da yawa suna sallah kuma sallah na ita ce imaduddin kuma sai ga mutum abin nan bala'in da yake ci sallah duk ya sace farallan sallah ya sa rijiyu to wanda ya sace farallan sallah ya zai da sunoni sunoni kan dama tun da ma bai abin nasu ba Allah ta'ala ya tsare mu wala ya ce wa sunanuha al iqama ta da iqama sunna ne ga cikin sunonin sallah ta da iqama wannan kuma ya shafi mace ya shafi namiji ba ma wannan ba duk abin da muke karantawa a sallah da duk abin da muke karantawa a addini ya shafi mace ya shafi namiji daidai wa daidai. ba za ka fitar da mace ba sai kana da dalili da ya fitar da ita domin Allah ta'ala cewa ya qad aflaha almu'minun allazina fi salatihim khashi'un kaga bai fitar da mata ba duk da cewa zan mazakar salim ne almu'minun amma kuma ya sanya mashi al aljinsiyya al-istiqraqiyya duk jinsi na mata ya shiga ciki al-iqama ta da iqama iqama mutum biyu ne suke yin ta mutum na farko shine wanda zai yi sallah shi kadai ko ba kai ke ba mutum na biyu shine wanda zai yi ikama a lokacin da liman ya ce a daidai sau ya wukilta wani cikin al'umma ya tada ikama mutum nau kenan biyu amma mutum na uku shine wa mamu ko ba kai ke ba liman zai ikama a cikin jama'a a lokacin da za a yi sallar jam'i shi mutum dubu ne mutum miliyan ne ikama daya ta wadatar da su kenan a lokacin da ka zo masallaci ana sallah ba wai wata ikama za ka yi ta daban ba in dai ka samu liman bai sallama ba daga lokacin da limai ce allahu akbar to daga wannan lokacin har zuwa assalamu alaikum kana zuwa kawai za ka ce ba magana ikama da za ka yi tunda a lokacin kana rigar liman kenan wa suratul lati ba'da al-fatiha da surar take bayan fatiha karatun sura bayan fatiha shi ma sunna ne daga cikin sunnonin sallah wal qiyamu laha da tsaiwa domin karanta surar kenan ba za ka karatu fatiha a zaune ba muddin ba bukata hakan ce ta taso ba wasirru fi ma yusarru fihi da asirta karatun sallah a inda ake asirtawa wal jaharu fi ma yujharu fihi da bayyana karatun sallah a inda ake bayyanawa kun lura kenan kada ka asirta a inda ake bayyanawa kada ka bayyana a inda ake asirtawa kowanne abu da inda ake yin sa wannan ita ce fa ibadar wannan fa da shi ake gane ibadar fa cewar abin da aka ce ka yi shi za ka yi wuraren da ake bayyana karatun sallah su ne rakoyin sallar asuba guda biyu gaba su ana bayyana karatun sallah sai rakoyi biyun farko na sallar magariba sai rakoyi biyun farko na sallar nisha duk waɗannan wurare guda uku ana bayyana karatun ne a matsayinka na bawa sai ka bayyana sai ka zo ka ce a ah, kai bayyana asirta za ka yi to wannan ba ka yi ibada ba don ba abu ne da za a ce a ah, kowa ma ji kai ma diya da kai ya yi daidai a ba haka ba ne rufi fi son rufi da asirtawa inda ake asirtawa inda ake asirtawa su ne raka'a biyun karshe abin nan rakoyi hudu na sallah azhar rakwa'i hudu duka kenan na sallar la'asar da raka'ar karshe ta sallar magariba da rakwa'i biyun karshe na sallar nisha duk waɗannan wurare da ake asirtawa sai ka zo ka ce kai bayyana za ka yi wannan bai ba wa sami Allahu liman hamida da cewar sami Allahu liman hamida cewar sami Allahu liman hamida wa zai faɗa wannan liman da wanda yake sallah shi kadai kenan liman zai taso sai ce sami Allahu liman hamida wanda yake sallah shi kadai ya ce sami Allahu in zai taso ne zai ce ba yana haka ba kuna jina ko da zai taso sai taso ya ce sami Allahu liman hamida yana tsaye kenan yana tsaye cir sai ce rabbana walakal hamd yanzu mutumin da ya taso a guje yaushe yake da lokacin cewa sana yaushe ne lokacin ja rabbana wa lakal hamd hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim da muwatta na imam malik ibn anas yake to idza qala al imam idan liman yace sami allahu liman hamida in liman yace haka faqulu kuma ku ce allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd wani hadisi yana cikin bukhari wani hadisi yana cikin muslim wani hadisi yana cikin muwatta kaga yace idza qala al-imam illiman yace sami Allahu liman hamida ku kuma sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu kenan liman zai ce sami Allahu liman hamida ku kuma ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu wanda yake sallah shi kadai zai ce sami Allahu liman hamida kuma ya sake cewa Allahumma rabbana walakal lakal hamdu kenan mun ce wanda yake sallah shi kadai ko lokacin ta kai ga mai dakin ka ko za ta kai gare ka ne kai ba kana sallah ne cikin jami'i ba ko kuma a ɗan wani lungu kake a shagon ka sanya wani ka fafa wani kwani a shagon kake ka iya fita zuwa masallaci a gaggawa na ba ta so wa kullu takabiratin sunnatun illa al-ula kowace kabbara daga cikin sallah da kake duk kabarbarin nan sunna ne kowace ɗaya sunna ce kowace ɗaya sunna ce in banda da kabbarar farko ita ce kabbarar ihram wannan mutum bai yi ta ba gaba ɗaya sallah bai abin nan nata ba sai malamai suka ce in mutum bai takabiratul ihram ba kun gano wannan da kyau ko in mutum bai takabiratul ihram ba ya zama na bai yi kabbara ba lokacin da zai je ruku'i to ba sallah kuma to amma lokacin da yi ruku'i in yi kabbara to wannan kabbara shi ita ce takabiratul ihram ruku'in ba shi da kabbara ko kuwa Allah ta ya sauki. wata shahudan da tafiya guda biyu tafiya farko da tafiya ta biyu da tafiya farko da tafiya ta biyu ba sai a yi wa wannan nasu a wannan nasu ba wal julusu lahuma da yi ma kowace tahiya zama tahiya farko a zauna a yi ta tahiya ta biyu a zauna a yi ta ashe a lokacin da mutum bai yi tahiyar farko ba abubuwa nawa ya rasa ya rasa sunna guda biyu sunna ta farko zama da tahiyar sunna ta biyu yin tahiyar imamun nawawi a cikin al'azkar ya ce sunna ta uku shine asir da tahiyar ko bayyanawa kadimul Fatiha ce ala sura da fara gabatar da karatun fatiha kafin sura sai mutum ya kammala fatiha sanin ya biyo da sura wata salimatu saniyatu wa salisatu lil wata saniyatu da yin sallama ta biyu wasalisatu da yin sallama ta uku lil ma'mum ga mamu kenan mamu yana da sallama guda nawa kenan to bai faɗi ta farko ba ita wannan ta farko wajibi ce ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah wannan wajibi ce a yana na ita dama sannan sai ka kallaci liman ka ce assalamu alaikum no kenan biyu sannan hagu assalamu alaikum wa rahmatullah no kenan uku kenan ba sai ka ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah <laughs> ina fata mun gane wannan da ke ku wal jaharu bi taslimatil wajiba da bayyana sallama da take wajiba ita ce sallama ta farko ita ce wajiba sai ka bayyana ta a ce assalamu alaikum wa rahmatullah to sauran kenan ka samu ka yi a asirce ka samu ka yi a bayyane amma dai sunna ce sallama ka ta fita sallah ka bayyana ta salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga zaka ce da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba salati ga wani ba kenan ka gane ku kuma da zara ji ba ke salati ga manzan Allah ai manzan Allah ya karanta da yadda ake salati ka karanta tafsir din Ibn Kathir daidai fadan Allah ta'ala inna Allah wa malaikatu yusalluna ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kawo ruwa karantar da sabansa salati ruwaye sun ta sama goma sha takwas wannan kenan ibn qayyim shaykhul islam saghir muktasar na ibn taymiya yana da littafi mai zaman kanshi jila'ul afham fi fadli salati wa salama ala khairil anam littafi ne su kuma da guda zai ta san haka wataƙila wata rana nuna muku shi kawai wannan ya tattara lafuza ne na salati ga anawar sallam lafuza na anawar sallam ya wajen lafuza arba'in da wani abu da fassara su da bayanin su da komai nasu wannan ba muna maganar wanda maza Allah ya karanta ne ba wanda aka tsanta a jiji ba wa sujudu alal anfi da yin sujada a karan hanci wal kaffaini da tafukan hannu guda biyu war rukubataini da guyoyi guda biyu wa atrafil qadamaini da gefen kafafuwa guda biyu nau kenan bakwai kenan wannan so ake bukata a lokacin da za ka yi sujada ka tabbatar da kai haka ina fatan kuma kowa yana tare da ni a lokacin da mutum zai yi sujada abin da ake bukata shi ne kuna kallon tara ta gaba mafahimci haka ya ce ta fi hannu guda ba guda biyu ga sanar guda da kuma buloyi guda biyu kenan mutum zai jira haka zai shimfar kuna da wani ko haka zai sai wasu zai sanya hannayen yanci ne ne da kunnensa a lokacin da su sujjada haka kuma kenan mutum ba zai haka ba ba ba hannun shi ya wuce kansa haka ko ba zai haka ba wanda ya haka wasu ya sa shadda ko ya yi abin nan sai ya haka sai ya haka abin da hannayen shi guda biyu su taba kasa wannan kuma ta gaba kenan goshin shi ɗaya kenan karan hanci biyu kenan uku hudu biyar shida kun gane ko haka ake bukata ya tabbatar da wannan ya wannan ta bayan kuma ya ce a tsara kurkarmai dole mutum ya tabbatar da ya kafa ya kusa haƙaƙe da su ma sun kallaci alkibla ya su sun kallaci alkibla ya dasa su haka ba shi ke nan da hukumar mutum da sallar haka sosai da sosai ya yi haka sosai da sosai a matsayin da mutum ya yi rukuwa haka ya wani kuma ko wannan kuskure ne ko kuma ya haka wannan kuskure ne dole ne ya tabbatar da ya yi rukuwa haka ya daidai ya daidai hannayen shi gaba daya kan wuce da ya kowa hannayen shi gaba daya ya dama su a nan to yanzu sabuwar shadda da ya danka an su sujjada da ita ba bai ma Allah ibada ne mutum da me zai da eh za a gwada ne eh to dole ne ina fatan kowa ya gani eh to wa zai gwadanta? wa zai gwadanta bari mu samu masu hula to ta shewa kwatanta magani farar kuyin magani a baka nuna mana hannun yawa kuna kallon su su ko ya yi haka eh, ya yi haka sosai to sai rukuni kuma yi mana sujjara ta gaba kuna kallon su su ko to juya sujjara ta bayan mu to nuna kuskure kuna kallo to nuna kuskuren da muka ce ana samu a sujera haka ne yana ga cikin kuskuren da ake samu a sujera mutum zai yi shimfiɗa hannun shi haka kun lura kuna kallo ya yi haka amma sun ya hana wannan ya da wannan ya hana wannan kuna kallo ko da su kuskure ne iskandar abin da ake bukata shi ne ya buɗe nan ya buɗa nan mace ko namiji dan na faɗa da zo ce duk abin da muka faɗa ya shafi mata ya shafi masa ya buɗe hannun shi haka ya buɗe ko ina ne kenan mutum zai zo ya yi haka ba ba zai zo ya yi haka ba zama amma kuma ku tambaya ba ku ce ba mu yi samun mu ce a yi haka ba a san daga na ka samu ta ina fata mafahimci wani da kyau to wannan shine sujada da malam ya nassanta mana Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ku lura mun lissafa guda nawa muka lissafa wa sujudu alal anfi da sujada a karahanci wal kaffaini da tafukan hannaye guda biyu nau kenan uku wa rukubataini da guyoyi guda biyu nau kenan biyar wa atraful qadamaini da gefen digadigai guda biyu nau kenan bakwai wannan shi abin da salama ya ce umirtu an asjuda ala asab ala sab'ati abana au kama qal mawadi wurare in yi sujada a wurare guda bakwai dole ne mutum ya tabbatar da waɗannan wuraren kowannen su yayi sujada a lokacin da yake sallah kuma hakan zai faru ne a lokacin da mutum ya daidaito akan haka ku lura ta yatsun kafa su ma suna sujada saboda haka ko a wurin tsayuwa za ka tsaya ne tun farko haka su kallaci alkibula haka su ma sun kallaci alkibula da haka to amma a lokacin da ka tsaya haka na farko dai su ma ka hana musu kallon alkibula na biyu kuma ka rike ta saman da ke da ke kan layi matsalolin kenan da amma duk wani shigo masallaci in dai ya tsaya haka to ko da liman bai ci a da sun wani kusa da shi yana zuwa da wuri da haka ku lura da na tsaya haka ake tsayawa kada mutum ya tsaya haka in ga mutum ya tsaya kai tsaye tantirin dan shi ne sai ga ya haka <laughs> kullum da ke ko wannan ba sallar da ma'aikin zuri ta bane yau haka za a ga ya tsaya matansu da mazansu goma nan su ba sun yi balle wani ba haka mutum zai ba kuma zai tare ne gaba ɗaya haka wurin sauran mutane biyu ko mutane ina gana ma bayanan gudu Allah ta ala ya sauki Allah ya mana muwafaka malam wajen sajada zai haɗa ƙafuwa ne na koko da buɗe shi a an yi nisa walaikun salam wa kula eh eh Eh. wannan matsala ce da muke samu idan sahu zai dauki mutum sha tara sai a ce dole sai an sa ashirin wannan kuskure ne da ake samu kun gane wannan ko in sahun mutum biyar zai dauka sai a ce dole sai an sa mutum shida hatta wannan kuskure ne da ake samu a wurin abin nan adadin abin da ake adadin sahun da zai dauka ya dauke su ba ƙari ba rage

ko ba shirin lafiya ba za mu zo kan wannan ba a sujada mutum yana zaune wai ya ɗauko dungulon ƙasa ya haka ba haka ake sujada ba ko ba lafiya abin da ya zana malam ya yi fasali mai zaman kan akan haka ba haka ake yi ba abin da ake yi shine mutum zai yi ima'an ne sai inuni haka nam nam nam ka ce menene no no eh a ah, to wanda bai da iko kuma ai kaga wannan bai da iko ne aka haka sai ya iya gwargwado abin da yake da iko akan shi to na ga sai tambaya ake ta yi na eh eh sai shi ainihin liman ya manta ta mu ma mun kowa inda kuma yake bai san abin da ya kai ba na idan an zaba aka mai sabbin da zaba ya manta sura eh ba ai akwai akwai kabale a gaba hukunci wanda ya karanta sura shine yi kaza yi kaza ah, kai kuma malam ya haya mun yi maganar ko da liman ya zo ya yi sallah ba shi da tsarki ko ba mun yi wannan magana ba yana da janaba sai daga baya zo ya tuna yana da janaba shi zai sake sallah shi ma musu daga sun yi abin nan ku naku za ku yi ne kawai akan abin da ya bayyana a gare ku mala yake cewa wa suturatu li ghairil ma'mum da sanya sutura ga wanda ba mamu ba wanda ba mamu ba ko mutum biyu ne ko dai mai sallah shi kadai ko kuma liman kenan waɗannan mutane biyu sai ake bukata da sanya sutura me yasa ya ce ban da mamu saboda suturan liman ita ce suturan mamu a lokacin da liman yake sallah kun gane ko to babu yadda za ka hana wani wuciya ta tsakanin ku ai bai gifta maka sallah ba balle kai mai haka a'a in dai kana bin liman ne sahu daga nan in ya kai garatu in ya kai bidda duk mutum zai iya wuciya ta tsakanin ku babu wani abin nan bai gifta maka sallah ba ina ne ba zai wuce ba ta gaban liman ina ne ba zai wuce ba ta idan kana sallah kai kai kadai kuma ka samu wurin da ya dace ku lura kana sallah kai kai kadai ka samu wurin da ya dace babu yadda za ka zo kan kofa inda mutane suke fita ka ce za ka tsaye da nafila a wurin kuma ka hana mutane wuciya ka ce ayyaman manzo Allah sallallahu ya ce a tunkuɗe shi dan a'a rasulun ce idan mutum ya samu kanshi ya kawwame a inda ba mai gifta mashi sai wani ya zo zai ce zai gifta ka samu sahun yanzu mutum ya zo na sahun farko ko kuma can sahun can jikin bango zai yi nafila yanzu in banda shaidani waye zai je ta zai zai gifta mishi kun gane ko magana ta rage ga wanda ya miƙe kuma zai ci ko sallah malai ce wa suturatu da ghairil mamu da sanya sutura ga wanda ba mamu ba wa qalluha ghilazu rumhin mafi karancinta ta abin da ya shafi kauri shine kata wuce kada kaurin ya yi ƙasa da abin nan rumhi abin nan goron mashi amma ko da kaurin ya ɗara haka babu wani abin nan dan kaurin ya zama ƙasar haka to iska kuma za ta yi gaba da shi wa tulu ta ɓangaren tsawo wa tulu zira'in tsawon shi kuma ya zama ya kai tsawon zira'i guda don wannan shi zai sa wanda zai wuce ya ga alama sutura ce fahirin ya zama mai tsarki kar mutum ya ɗauko ice da suke a tirken abin nan turken jakai ko wasu abubuwan da suke ba su da tsarki din najasa ne ya zo ya ce zai zai sutura da shi dole ya zama kwahirin mai tsarki sabitin wanda zai tabbata ana yi da mai bacci kenan don ka ba da isa ya tashi ghairan mushawishin ba mai jan hankali ba doka ka ɗauko abin nan da an yi mata fenti an sa wani abu da aka yi mai fenti aka yi mai ado ka ce ka sanya a matsayin sitara kuma yi sai janye maka hankali ya kwashe maka wani bangare na sallah sosai da sosai Allah ta'ala shi sauki to waɗannan su ne abin da ya shafi sunonin sallah da malam ya zayyana mana su wa fadailuha rafa'u al-yadaini inda al-ihrami hatta tuqabila al-udhnayn wa qawl al-ma'mumi wal fazzi rabbana wa rabbana wa lakal hamdu والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود وتطويل القراءة في الصبح والظهر وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها وتقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني ويكون التشهد الثاني أطول من الأول والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد mala yace wa fadailuha mustahabban sallah mun gama sunnoni ko yanzu mun shiga mustahabban sallah ya jero su Allah ta'ala ya ji kanshi fara, Allah ya rahamshe su Allah ya rahamshe shi yace raf'ul yadaini daga hannaye biyu inda al-ihrami a lokacin da kake kabbarar harama hatta tuqabilal uznayn har su zo daura da kunnayen da kunnanka kenan za ka ɗaga su haka ka ware su su kallaci ina kenan inda mahallucinsu yake su kallaci sama kun gane ko ɗaya kenan na biyu kuma su zo daura da kunnanka haka kenan gaba ga allahu akbar ya yi gobe ba bi ba abin da ake bukata shine ka sanya su haka ka ce allahu akbar kun lura da haka sannan sai ka ɗora dama akan hagu haka wani shi ya kira alƙabdu sai ka ɗora dama ku lura dama akan hagu sai ka haka kuna kallo na sosai ko ka yi alwabu ka ɗora haka no kenan biyu babu wani wanda ba wannan ba babu wani wanda ba haka ba ba kuma haka ba wataƙila ka ce to haka fa abin nan haka fa ko haka fa ko haka fa <laughs> ce ciki wani kuma haka yake yi a ah, ko haka yawwa haka haka bai yi ba haka bai yi ba to kun gaba wannan aiki kenan fa da ake yi wa mutum a ce yayi kaza a ce bai ba yayi kaza a ce bai ba to ina karatun sallah kuma da ya je sa kasar yake ji in ya sa kasar yana ji to a lokacin da ya maimaitawa zai ce mai yayi daidai yadda mai kasar din ya faɗa wanda zai mishi haka Allah ta'ala ya wa qaulul ma'mumi wal fas da faɗin mamu da mutum shi kadai ya ce rabbana walakal hamdu ai mun yi wannan magana ba ya ko wata aminu ba'adar fatihati da cewa amin bayan fatiha amin kunga a kai madda amin daya ko amin kaga ba kai madda ba kamar yana mamu amina wa amina lil amini bi sirriha zaka ce amin kulura amma amin. ta yana aka samu gunna kuma kuna jina ko malaman luka suka ce wannan akwai magana a kan shi amma amin haka ake faɗa wacce aminu la ghairi eh, ba'd al-fatihati lil wal ma'amun ga mutum shi kadai yana sallah wal ma'amun da liman da mamu wala ya ƙulu hal imamu illa fi karatu sir liman ba zai ce amin ba sai a karatun da ake yi na ɓoye ma'ana a biyun farko a bana a biyun ƙarshe na sallar lisha da a ƙarshe ta sallar magariba da rakoyin sallar azhar da la'asar a nan ne in ya karanta zai ce amin amma inda ba nan ba ba zai ce amin ba wannan haka yake a nan amma an samu wata ruwaya daga imam malik ibn anas wannan ita ce ruwayar mutanen madina cewar manza cewar ana cewa amin a bayyane liman yana cewa amin a bayyane kun gane kun fahimci wannan da ke ku wa tasbihu fi ruku'i da yin tasbihi a ruku'i a ce subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim wa du'a fi sujud da yin addu'a a sujada da yin addu'a a sujjada kun ga malam ya fara lissafa mana wuraren da ake addu'a a lokacin da ka sa goshin ga kasa kana sujjada sai ka yi addu'a mafi kyawu ka yi da larabci in ya faskara sai ka da yarenka ya halatta to amma mutum ya yi sallar a guje kamar an koro shi ya yi sujjada kukukukukuk ya ja mutane a guje sai da aka gama kuma sai yi juya yana karanta inna anzalna ga wuraren da aka nasanta zaka yi addu'a ka wuce su a guje ba yi addu'ar ba sai daga baya za ka samu wani wuri ka ce wa tatwil fi subhi da tsawaita karatu a sallar asuba wa zuhuru taliha azhar kuma tana bin asuba kamar ya kenan abinda ake bukata a sallah inda kana bin karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tsawaita karatun sallah ne a sallar asuba ma'ana karatun sallar asuba yafi kowanne tsawo wanda ke bin shi a tsawo shine karatun sallar azhar mun sha karantawa umar dan khattab yana karanta suratu yusuf a raka'a farko da suratul hajji a raka'a ta biyu kun bai wannan da kyau suratul yusuf a raka'ar farko me kake haka suratul yusuf a hajji a raka'a ta biyu to ga waɗannan al'amura su ne ake bukata limamai su sanabahu a kai kenan wannan kai daula kai muna karatu kana surutu wannan shine ake bukata a san ladubban sallah kuma ya rikowar sallah sannan a karatun karatunta yana biye ne da karatun sallar abin nan sallar asuba ta bangaren tsawo ina fata mauna fahimta to yanzu an ce karatu tsawaita karatu a sallah kamar ka ce a karanta mai kenan eh ai misali ne annabi sallam ya kasance yana karan a galibin rako'in sallar asibahin juma'a kuna ji asibahin juma'a yana karanta raka farko suratu sajada shafi uku ce raka ta biyu suratul kiyama abin nan suratul halata alal insan suratul dahar mun gan kaga suratul eh, abin alif lam mim as-sajda suratul sajda shafi uku suratul insan shafi nawa eh shafi biyu dan nan bata cika shafi ba ta cika wannan shafin can kuma bata cika shi ba kaga kenan raka'a farko ita tafi yawa daga nan sai raka'a ta biyu wa taqsiruha fil asri da takaita karatun a sallar la'asar wal maghrib da sallar magariba. kenan karatun sallan magariba da karatun sallan karatun la'asar da magariba su gajerarrun surori ake karantawa wata wasu fil isha da yin tsaka-tsakiya su ba dogaye ba su ba kuma ba gajeru ba a sallar asuba a sallar nisha kuma duk za ka same su cikin alkur'ani mai girma daga suratu jasiya abin da iyo kasa zuwa juma'a ina za ka sanya su daga suratul jasiya zuwa suratul hujurat ina da ka sanya su daga suratul hujurat abinda iyo kasa ina da ka sanya su ina ba mun fahimci waɗannan al'amura sai mana yake cewa to wasu fil isha da yin su saka tsakiya a sallar isha waɗannan al'amura sai ka ga gaba ɗaya abin ya rikice maka da masallatan sunna ɗin da wannan ba na sunan ba duk rubutu ake wasu lokuta illa man rahima rabbuk illa man rahima rabbuk tabbaka irin waɗannan abubuwan sai ya faskara ba wai ana buƙatar ka ja sallah sai kowa ya gaji ba amma dai ai kowa ya san ga abubuwan da ake yi kuma kulli maqami maqal wa takunu suratul ula qabla saniya abu na farko a lokacin da kake karatun sallah ka manta jerin ƙur'ani mai girma sura ta farko fatiha sura ta biyu Baƙara sura ta uku ali imran sura ta hudu nisa'i sura ta biyar ma'ida sura ta shida an'am sai ce wa kunu suratul ula sura ta farko qabla Saniya ta zama kafin sura ta biyu ma'ana a raka'a farko idan a raka'a ta farko ka karanta baqara a raka'a ta biyu sai ka karanta al-imran in ma a cikin bakaran ne a raka'a ta farko ka karanta farkon sura a raka'a ta biyu sai ka karanta ci gaban sura kenan yanzu a suratul baqara sai ka karanta a raka'ar farko ka karanta wasu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa a raka'a ta biyu za ka karanta khatamallahu ala qulubihim eh a'a sai ka dora gaba wannan shi yafi shine ce wa takunu suratul ula qabla thaniya wa atwala minha sannan kuma ya zamana karatun da kai na raka'ar farko a tartibul mushaf ya zama shine na farko kafin sura ta biyu sannan kuma a tsawo ya zama karatun surar raka'a farko ya fi tsawo a karatun sura a raka'a ta biyu kamar yadda muka ambata rakoyin biyun bin sallar asuba a raka'a farko yana karanta alif lam mim as-sajda suratu sajda kaga shafi uku ce a raka'a ta biyu yana karanta halata alal insan kaga akwai tazara kenan ko akwai wannan tafi wannan zama na raka raka'a farko abin nan gajeruwa raka'a ta biyu tafi wannan tsawo abu dai ga ya kamata gaskiya ya zamana limamai galibi su abin ya fi shafa ku su abin ya fi shafa wannan kuma bai dauke ba hatta in kana sallah kai kadai wal ma'lumatu fi ruku'i wa sujudi wal julus da kuma cikakkiyar siffar da aka sani aka karanta da bayani a ruku'i da sujada da sama wal qunutu sirran qabla ruku'i wa ba'da sura fi thaniyati sub'i ana yin karatun al ne a boye shi yasa yace wal qunutu sirran ana yin karatun al ne a asirce qabla ruku'i kafin yin ruku'i wa ba'da wa ba'da sura bayan sura fi saniyatu subhi a raka'a ta biyun sallar asuba ana ake karanta alqunut ba a raka'a farko ba waya juzu ya halatta ba'da ruku'i ka karanta alqunut bayan kayi ruku'i ya halatta ka karanta kafin ruku'i ake so ka karanta amma sai da kai ruku'i sannan ka taso ka tuna ba karanta ba ya halatta ka karanta eh? ka ce ne akan alqunut a kan me alƙanun da ke magana to shi ke wa du'a ba ku da tambaya akan alƙanun na'am kamar ya ban gane ba wa alaikum salam rahmatullah to ba sani ba ko dan mustahabai ne yasa ba sa karanta amma dai alƙalun dai ba bidiya bace a sallar asuba sirra ne ce sirra ku lura ba bid'a ba ce bayani zai zo nan gaba insha Allah ta'ala mun hada wa sura nan wa du'a ba da tashahhud sani da yin addu'a bayan kai tahiyya ta biyu kafin me kenan eh kafin sallama yanzu mun faɗi wurare nawa kenan da ake yin addu'a wuri na farko a sujada hadisi abdullahi dan abbas ya ce a sujada nan ne inda bawa ya fi kusa da ubangiji nan ne inda bawa ya fi kusa da ubangiji to ya za a kuma mutum ya tsallake wurin bai yi addu'a ba yana da bukatu da yawa sai ya ce wa du'a ba da tashahudu sani da yin addu'a bayan ka yi tahiya ta biyu kafin ka sallama nan ma sai ka sake yin addu'a amma sai ga wani a guje ya ja mutane a guje ana kammala kuma sai ya hana kowa ya tashi kuma ya ce a tsaya a yi addu'a hatta a mazhabin malikiya wannan abin bai halatta ba muna nan mun je wurin za mu ɗauko littafin annabi sallallahu alaihi wasallama za ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu ko domin fitar da masu dajjal da sauransu ne allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa tayamul bis salam da damai ta sallama mana ka dan yi dama ka ce assalamu alaikum yanzu da ne haka ko nan kun ga ina ko ba ga ina ba kun ga fuskata ko ba gani ba to amma mai amfanin mutum ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum wannan bai yi ba gaskiya gaskiya waɗannan al'amura ana jima addini wani wasu lokuta abubuwan da suke jefar da haka watakila shi ya karanta da kanshi shi ya haifar da irin waɗannan al'amura ko kuma da aka karanta mai ba a mai ta tufiki ba sai ya tabbaka da kanshi amma dame ta sallama ba a ce kawai ga ba ai ba din da sai da kai sallama ka juya ba da sai da kai haka da ke sallama ya ce wani ga gama sallar ta lalace Allah ta lai sauke assalamu alaikum in kawai gana ka dame ta an ga an ga duk wanda ke dama da kai hukuncin amma ba ka fuska ka ya gani to amma mai assalamu alaikum wa Allah ta ya sauke wa tahriku sababati fi tashahhud da kada manuniya a lokacin tahiya waɗannan su ne abubuwan da suke mustahaban sallah kuma zuwa dakata a nan a darasi na gaba sai mu tashi wa kwarau a iltifat saboda me saboda yana da alaka da fasalin da za mu shiga kai tsaye kun gane ko wannan wa yuqra'u yana da alaka kuma da fasalin da mu shiga kai tsaye ubangiji lamar madaukakin sarki ya jikan mai ahalari ya rahama shi ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi wannan karatu kuma Allah ta'ala ya sanya mana albarka baki da Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik